يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام <clears throat> إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 godiya ta tabbata ga allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya azurta mu da ganin wannan rana ta 23 ga watan ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 28 ko? 28 ga watan 6 shekara ta 2016 makaranta ce ta alkur'ani da ake gudanarwa a wannan masallaci mai albarka na sahaba domin kokarin iya karatun alkur'anin da kuma sanin ma'anoninsa makaranta da ta shafi wannan wata na ramadan a in ba ku manta ba muna cikin suratul bakara a jiya mun tsaya kan aya ta 212 a yau za mu ɗora kan aya ta 213 mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ۖ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم الله ملوكي كيتي كان الناس أمة واحدة mutane sun الأمة al'umma guda wato dukkan su abu ɗaya babu saɓani tsakaninsu fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa munziri sai Allah ya aiko da annabawa su zan masu bushara wanda suka bi Allah suka bi hanyar annabawa to ai masu bushara da aljanna wa munziri kuma aka aiko su zama masu gargadi wanda suka kauce ma hanyar Allah da hanyar manzanni su kuma wato wanda suka kauce a yi masu gargaɗi da cewa akwai azaba da fushin Allah na gabansu wa an zala ma'ahumul kitaba bil haqqi su waɗannan annabawa da aka aiko da manzanni wa an zala ma'ahumul kitaba an aiko su wato an saukar tare da su ko an saukan masu ya zan tare da su littafi shi kuma littafin bil wanda yake ɗauke da gaskiya wa anzala ma'ahumul kitaba bil an sauka masu da littafi wanda yake wato da gaskiya liyahkuma bainan nasu fi makhtalafu fi domin su yi hukunci tsakanin mutane a bisa abin da suka yi saɓani din a cikinsa wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma humul bayyana wato wa makhtalafa fihi ba su saba ba a cikin shi littafin ko abin da ya zo masu na gaskiya ilallabi na utuhu min ne ma alhamul bayyana wato illa sai bayan waɗanda aka ba su littafin bayan abin da aka ba su da abin da ya zo masu na gaskiya da hujjoji ya zo masu sannan suka saba a kan abin da aka aiko masu da shi din bagayan bainahum wannan kuma saɓani da suka yi sun yi shi ne bisa zalunci da ke fa fahad allahu alladhina amanu li ikhtalafu fihi min alhaqqi bi idhni sai allah ya shirye da wanda suka yi imani a bisa abin da suka yi sabani a cikin nashi su allah ya shirye da su wato bisa gaskiya suka gane gaskiya su ba su shiga cikin sabanin ba wannan sun sami shiriyan ne bi iznihi da izinin allah wato da dacewa ta shi kenan wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah shi ne ke shigar da wanda ya so zuwa hanya miƙaƙƙiya mala yake cewa wato ainihin abin da zai zo a wannan aya za a gaya mana asalin yadda mutane suke dangane da aƙidar musulunci a shi ko ibn kasir cewa yi wato daga ruwa daga abdullahi ɗan abbas ya ce kana baina nuhin wa adama asharata ne? ya kasance tsakanin annabi nuh tsakaninsa da adam shekara wato karni goma ne karni goma shine shekara dubu kenan kulluhum ala shari'ati min alhaq dukkansu suna kan shari'a ta gaskiya ba shirka ba bid'a ba abubuwa duka dukkansu suna kan abu daya a ka ɗauki wannan shine kanan nasu ummatan wahidatan kuna ganewa da kyau fahtalafu sai suka saba daga nan wato lokacin annabi nuhu kenan dacin daga annabi adam har zuwa zamanin annabi nuhu mutane suna kan abu ɗaya shine kan tauhidi kan bauta ma Allah shi kadai ba su san wani abu shirka ba ba su rarraba ba wannan musulunci wannan kafirci wannan tauhidi wannan shirka a dukkan suna kan abu ɗaya milla ɗaya ita ce musulunci kun gane da kyau daga nan sai suka sassaɓa fa ba sallahu nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko da annabawa su zama suna masu gargadi kuma suna masu bishara qala wa kadhalika hiya fi qira'ati abdullahi kana nasu ummatan wahidatan faqtalafu abdullahi dan abbas yace ce haka nan yake cikin kira abdullahi dan mas'ud shi yadda ma yake karanta wurin كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين da mutane sun kasance abu guda suna kan aƙida ɗaya sai suka sassaɓa saboda in kaga aka cire faktalafu ɗin sai ka ji maganar ta zama wata iri ko kanan nasu ummatan wahidatan fa ba sallahu na mubashirin ko da ba wannan kira ta abdullahi dan masa'ud wajibi ne ka kaddara cewa sun saba dan sababin sabawan ne yasa aka aiko manzanni suka ci gaba da kuma kiransu su dawo kan abin da yake na daidai din tunda sun san saba kun gane da kyau haka nan shi ma ubay ibn ka'abin ya ce wato ainihin qira'a ta abdullahi dan mas'ud haka take wato annahu kana ya qara'uha kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu nabiyina nabiyyina mubashirin wa mundhirin wannan duk ana nuna mana yadda za mu fahimci ayar kenan fassara ta sahabbai fassara ta magabata da can al'umma abu guda ne sababin saɓanin da suke zamanin annabi nuhu sanda suka riƙi ya husa da ya ƙoƙa da nasu suka ci gaba da bauta masu bayan shaidan ya zayyana masu abin da ya zayyana masu suka fara kuma bauta ma wani ba Allah ba to daga nan kuma ya zama dole a turo manzanni don ya zama hujja da yankan hamzari su nuna ma al'umma ga tauhidi su dawo su bauta ma Allah shi kadai don duk alkawarin da kowa yake nan cewa in ya zo duniya da mu da aljanu abin da muka ɗauko alkawari kenan mun zo za mu bi Allah kuma za mu bauta mai shi kadai kun gane da kyau to sai Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqi su annabawa daga nan tun daga kan annabi nuhu har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam an rika aiko su wato an rika saukarwa tare da su da littafi kowane manzo aka aiko shi to sai a saukan masa da littafi ya zama tare da shi kuma littafin nan na gaskiya domin magana Allah ce a taura injila zabura dukkan su wato abu wato littafai ne da Allah ya sauka ma manzanninsa don ya zama littafin tare da su su sami hujja da dalili na kiran al'umma ga hanyar da za su bi bisa abinda Allah ya aiko su da shi kun gane da kyau sai Allah ya ce liyahkuma bainan nasu fi makhtalafu fi domin su yi wato hukunci da wannan littafin da aka sauka masu abin da ke tsakanin mutane na saɓanin da suka yi a cikinsa sabani wannan suna tauhidi to ga shari'a nan ga halar ga haram ga waye musulmi komai ga komai ga bayani sannan su yi hukunci ga wanda suke shirka kafirai kenan ga hukuncin shirka ga sakamakon mushriki ga sakamakon kafiri zai ga inda zai dusa duk wannan hukunci hukunci ne shine Allah ya ce li hukuma bainan nas fi makhtalafu fi sai Allah ya ce wa makhtalafa fihi ba su saba ba a cikin shi abin da aka sauka masu na littafi ko kuma shi abin da manzo ya zo masu da shi illal na utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyana. Allah ya ce sai waɗannan waɗanda aka ba su littafi ɗin kaga yahudawa da nasara ai ba su saba ba sai bayan da aka aiko annabi da manzanci kafin a aiko da cewa suke in ya bayyana ma za su zama tare da shi kuma za su taimaka mai don ya yaki wanda yake wato yake saba masa to sai bayan da wato ainihin shine ilallazi na utuhu sai waɗannan da aka ba su shi littafi ɗin wanda a cikin shi akwai bayanin komai na gaskiya min ba da ma bayyana bayan hujjoji da dalilai sun zo musu bayyanannu sun saba ne kawai bagayen bainahum saboda zalunci da ke tattare da su kaga yahudu ba saba ba suka kibin manzo sai bayan sun san cewa manzo gaskiya ne Allah ne ya aiko shi kuma Qur'anin da aka sauka mai ma gaskiya ne su ma kiristoci ba saba ba sai bayan da suka san haka cikin littafin su injila kaga duk sun saba ne bagayen bainahum wannan sabanin da suka yi wanda suka ga abin da yake na gaskiya manzancin manzo da risalar da aka aiko masa sai sun saba sun kibinta sun bi son zuciyarsu sai Allah ya ce fahadallahu lazina amanu limahtalafu fihi min alhaqi sai Allah ya shiryar da waɗannan da suka yi imani wato akan abin da suka sassafa din sai Allah ya shiryar da su su suka gane abin da yake na gaskiya kuna ganewa wannan sun sami shirya ne bi izinihi da izinin Allah saboda ba za ka iya gane gaskiya ka bi ta ba sai Allah ya so ya yarda sai da mashi'arsa sai da iradarsa sai da kudurarsa wannan da suka sassafa sai ya zama wanda suka yi imani su sun shiryu sun bi abin da yake shine daidai kuna ganewa da kyau Allah ya ce wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah shine fa yake wanda yake shirye da wanda ya so zuwa hanya miƙaƙƙiya ƙarshen ayin nan ta ƙarshe wato ibn kasir ya yi magana muhimmiya yake cewa wato ainihin tun da shiriyar nan ta Allah ce ko kuma akwai bukatar kai ta roƙon Allah ya shirya da kai shi yasa ya kasance kun ga cewa ainihin ba mai shirya sai Allah ya so to shi yasa kullum akwai bukatar kai ta addu'a Allah ya shiryar da kai akan abin da yake na daidai tunda sabanin ai ba a daina shi ba har yau yana nan abubuwa za a shigo da su hatta a cikin addinin yanzu wancan su ce kaza wancan su ce kaza wancan su ce kaza to menene daidai mecece shiriya mecece gaskiya mecece sunna wannan sai Allah ya so zai shiryar da kai ka bi shiriya din ka bi gaskiyar ka bi sunna ka bi aqida tantancen tauhidi wannan sai ka rika roƙon Allah kada ka ɗauka kai a shirye kake kenan. wato bacin nan ba za ta iya zuwa maka ba a'a shi ya sa ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cikin hadisi ingantacci hadisin bukhari hadisin muslim yana yin wannan addu'a hatta a cikin kunutunsa wato ainihin aisha uwar muminai take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-layli yusalli yaqul manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi da daddare yana sallah to yakan ce cikin addu'o'insa na kunuti Allahumma rabba jabara'ila wa mi wato mika'ila wa isra'ila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأن حديث بخاري لمسلم aisha ta rawaito mana wannan hadisi ta ce daga cikin addu'o'in annabi da yake faɗi kun ga annabi dai kun san matsayinsa dan gatan allah ne allah ya ba shi ya zaɓe shi cikin wannan al'umma cikin ma dukkan halittun da ya yi da baki da ya annabawa shine fiyan halitta ko kuma shi wanda Allah ya ce ya gafarta mai abin da ya da ma wanda bai ba to amma yake ce Allahumma rabba jabara'ila wa mika'ila ko israfi ya ubangijin wato jibiri da mika'ila da israfi fadar samawati wal ard makagin samai da kasai alimul ghaibi wa shahada masanin gaibi da fili da koye duka masanin waɗannan wannan tawassuli ne da wannan sifofin na Allah ko ubangijin jibrilu wannan kaga rububiya kina ki sona mata ubangiji sannan wasu halittu manya masu matsayi kamar irin jibril da shi da nikai da israfi da samai da kasai duk shine wannan ana so na maka girman rububiya annabi na tawassuli da rububiya ubangiji kenan ko to sannan yace alimul ghaibi wa shahada masani sifa ce ta Allah da ya kadaita da ita sanin gaibi ko kun gane da kyau to sannan sai yace an ta kuma bainal ka fi ma kanu ya yakhtalifun kai kake hukunci tsakanin bayanka a bisa abinda da suka sance sun sabani tsakaninsu kai kake hukunci in sun sabanin kai hukunci ka shi yadda wanda ka so su bi abin da yake daidai a cikin sabanin yadda inda aka saba wanda yana wannan yana to daya bi daidai daya bi kuskure ba da za ka ce na ji wani yake cewa ai dukka ɗin dukka duk ɗaya ne wato da su ahalin sunna din da su suwaye ne ta dai lissafi to kaga wannan kuskure ne ya ka ce duk ɗaya da wanda yake kokari ya bi sunnar manzo ya tsaya kan abin da ya inganta daga manzo abinda sabai suka tafi da wanda shi ko babu ruwan shi da komai da komai zai tarkato ya abin nan kaga ba za ka ci abu ɗaya ba ai ba ɗaya ba ne suna daban sannan kuma hanyoyi wasu daban wanda ba na sunna ba su kuma daban domin da annabi ya ce za a rarrabu kashi 73 cewa ya kashi ɗaya ne daidai saura da biyan duka akan bata suke kuma wuta za su bai ce dukkan su daidai suke ba to kaga sai da aka sami rarrabuwa kowa da inda ya kama wasu kama hanyar manzo ka ce da tasu da can ɗaya ne ba ɗaya ba ne <clears throat> an fahimta da kyau wanda gashi inda ɗaya na ne ba zai faɗi wannan magana ba sai ce kai ne wato ainihin kake yin hukunci tsakanin bayanka akan abin da suka yi saɓani ihdini limakhtulifa fihi min alhaqi ka shiryar da ni akan abin da suka yi saɓanin wato ainihin min alhaqi bi iznika akan abin da yake na gaskiya ni ka shirya da ni akan abin da yake daidai kun gane da kyau yau yadda aka rarraba hanyoyi daban-daban da hanyar manzo da hanyar wasu da suwaye kai ka san wa kake roƙwala shirya da kai wacce hanyar kake roƙwala shirya da kai hanyar manzo ba za ka ce dukkan su kawai shi kenan duk daidai suke ba ka shirya da ni da izinin ka akan hanyar da take ita ce ta daidai kuna ganewa innaka tahdi man tasha kai ne kake shirya da wanda ka so ila saratun mustaqim zuwa ga hanya mai kaiya ga wannan aya wannan hadisi ya fassara mana wannan aya fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqi bi iznihi kun gane wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim haka nan ya zo cikin afar da dama na magabata suna cewa Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba kuna ganewa ya ubangiji ka nuna wato ane ka nuna man gaskiya gaskiya ce kuma ka azurta ni da binta ka san Allah yana maka gaskiya daban kun gane sannan bayan ka gane gaskiya kuma azurta ka da binta shi ma daban ko duka ya Allah ka nuna man gaskiya gaskiya ce kuma ya Allah ka azurta ni da bin gaskiya yayin da na gane gaskiya ce sannan wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba ya ubangiji ka nuna man ƙarya ƙarya ce kuma ka azurta ni da nisantarta wani zai gane ƙarya ƙarya ce amma kuma ya kasa barin ta yana nan akai to sai kai addu'a Allah ya azurta ka da nisantarta wannan magabata suna wannan ashe kun ga al'amarin yana da wahala tunda Allah ya riga ya kaddara bisa kudurarsa da iradarsa za a rarraba da ana abu daya al'umma daya ba shirka ba bid'a ba kowa tun daga kan annabi nuhu aka fara har yanzu har gobe wannan shirka tana nan tana yaro tana saɗaɗawa cikin wannan al'ummar tamu tauhidi ana rasa shi wurin wasu to dole ne mu ci irin wannan addu'o'i din idan manzo sallallahu yana yi ina gani ga kai wanda muke cikin wannan hadari na rayuwa ka ga waccan guguwa ta taso waccan ta taso ga su ne iri-iri wanda za su iya raba ka da tauhidi su raba ka da imani da guguwar da za ta raba ka da wato ainihin sunna in ba ka yi sa'a ba ka tsinci kanka cikin bida'a ashe ka ga mu kamata mai taimaki irin wannan addu'ar Allah ya sa mu dace ya Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum مستهم ah. البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب na'am Allah madaukake ce am hasibtum an tadkhulul jannata <clears throat> shin yanzu ko na tsammanin za ku shiga aljanna ne haka kawai walamma ya atikum masalul ladina khalaw min qablikum misali kwatankwacin abin da ya sami wanda suka rigaye ku bai same ku ba eh? me ne to ya same su kamar an yi tambaya ne sai Allah ya ce masadhumul ba'sa wato ainihin alba'sa shine alfaqar kenan kamar yadda wato ainihin Haq ya fassara da muqatil suka ce alba'sa'u shine wato yanayi na talauci da kunci wadarra da cututtuka da damuwa shine cuta irin laulayi da damuwa irin ta rashin lafiya wa zulzilu hakanan an girgiza su su wanda suke gabanin kuɗin wato an girgiza su girgizawa hatta ya kula rasulu na amanu ma har ta kai manzo da wanda suka yi imani tare da shi yana cewa mata nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo ala ga amsa nan ku saurara inna nasarallah da kare taimakon Allah yana nan kusa abinda ake bukata ku yi haƙuri to a nan wurin ƙarshen nan karkai zaton a'a wai sun tambaya ne kamar sun kasa haƙuri sun wai a'a ɗabi'a ce irin ta ɗan adam ko yana so ya ga in yana cikin yanayi na damuwa yana so ya ga fita daga damuwa shi ya sa manzo da wanda suka yi imani da shi za su riƙa roƙon Allah yaushe kuma taimakon Allah zai zo mana yaushe alkawarin nan nan da ya mana na zai kawo buɗi zai yayi mana damuwanmu yaushe zai zo sai Allah ya ce ala inna nasarallahi qari wannan aya in muka duba bayani ne gamsashe kamar yadda ya zo cikin hadisin khabbab bin al-arat ala ya ce kulna ya rasulallah ala tastansuru lana suka ce lokacin da suke cikin kunci suka ce ya rasu shin baka nema mana taimakon Allah ne ala ta da Allah lana shin ba za ka roƙa mana Allah ba halin nan da muke ciki fa qala sai annabi ya ce inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha ulminshara ala mafarak ra'sihi annabi yace ku saurara wanda suke gabaninku ya kasance ɗayan su za a ɗauko minshar zarto a ɗora a tsakar kansa wa yukhallasu ila qadamaihi har sai an tsage shi an tsarge shi daga kanshi a tsage har kafasa haka aka yi ma wanda suke gabaninku. la la yusrifuhu zalika an dinihi amma yin wannan abin da za a yi masa ba zai raba shi daga da addinin sa ba wa yamshadu bi amshadil hadidi ma baina lahmihi wa azami haka nan wani kuma za a ɗauko wato kum irin na karfi a rika cizgar naman jikin shi za a rika cizga kun gane ba wai kun wanda kake taje kai ba na karfe mai tsini za a rika cizgar nama haka za a ce sai an raba nama da ƙashi abinda da ake so ya yi ya bar addininsa don tsananin azaba da cutarwa haka aka yi ta masu layi su rufu zalika andini ma hakan baya raba shi da addininsa sun makala sannan annabi ya ce wallahi ko hmm. laifin manna Allahu hadha al hatta ya sirar rakibu min san'a ila hadramaut annabi ce wallahi sai Allah ya cika wannan al'amarin kai haƙuri har sai mahayi ya hau abin hawansa daga sana'a babban birnin yaman kenan zuwa hadramaut ya tafi la ya khafu illallah bai jin tsoron kowa sai Allah saboda imani da yaduwar musulunci komai an sami cin wato nasara da zaman lafiya wa zibu ala ghanamihi bai jin tsoron kowa sai ko kirkeci ko kace gila ko kura a kan wato dabbobinsa walakin lakum tasta'jilun annabi ce sai dai ku mutane ne da kuke gaggawa gani kuke da yanzu kawai shi kenan daga farawa ba za a game da bala'i ba wannan bayan na farko ga abin su game da shi Shi ne ana Allah ke faɗi a wannan hadisi annabi ya fassara wannan aya da shi kenan kun gane da kyau am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum shin yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka irin abin da ya sami na farko bai same ku ba bala'i iri iri kun san ko ai ya same su habbai ko ko bai same su ba ya same su wasu garin su na makka ba inda yafi makka ita ake kira umul qura amma dole suka yi hijira na ya tura zuwa habasha aka sake wata tawaga wani lokaci sake tura su biyu suka yi hijira kafin madina duk wannan ba bakunci ba ne wani yana abu ne ba a annabi ba an ya tafi ɗaifa aka jefe shi duk ko ina kunci ba irin wanda aka sa mai takunkumi ba za a sayar masu ba ba za a sai nasu ba ba za a yi komai kunci iri iri to haka nan sahabbai ɗin. su su khabba bin al-arab irin su bilal kowa ya san abin da aka yi ta masa kunci iri-iri ba abin da ba ya masu ba wata ayar Allah ke cewa a cikin suratul an kabuti a hasiban nasu an yi an ya kulo amanna wa hum la shin yanzu mutane suna tsammanin a kyale su kawai dan sun ce amanna mun yi imani an ba za a fitine su bane wal qad fatanna alladhina min qablihim hakika mun fitini wanda suke gabanin su wala alaman Allahu alladhina sadaqu wala alaman al-kadhibin Allah yayi wannan ne dan ya san suwaye masu gaskiyar imani kuma suwaye makaryata wanda za su ridda su koma kan kafircin su ku duba dan Allah irin yadda irin ittila'i iri iri wanda ake masa habbai amma mu yanzu wani akan riko da sunna kadai a gidansu ko a unguwarsu ko a layinsu ya rike suna ana dan tsanan shi da dan yi masa maganganu shikenan kuma ji sai damu to me ne na damuwa bari za ka kenan ka koma kan abin da ka san ba daidai ba bayan yanzu muka gama bayani hmm? in ka riga ka gane gaskiya ba ka neman yadda kowa ko ba ka ci a kai dan kai imani shi kenan kuma za a jarabce ka ba ya aka jarabci waɗancan su bilal wanda annabi ya ce ya ji ta kwanta kalminsa cikin aljanna irin su masu wannan matsayi ka duba fa abin da aka musu fa irin su Usman dukkan su yan Makka ne irin su Umar matsayinsa amma dole sai da suka bar Makka suna ji suna gani akwai ibtila'in da yafi araba ka da garin ku kana san garin kana da dukiyarka da komai ka tafi ka bata yau kai duk sunan da zaka rike wake koraka ba a kore ka ba ba a zage ka ba ba a dake ka ba su ba abin da ba a yi musu ba amma wai kai a kai wai a tsane ka kawai wannan tsana din bai kamata ka ce ma za ka damu da ita ba kamata yi ta zama in ka karanta irin wannan ayoyin sai su kara maka imani ka rike abin da ka zo da shi ne Allah ya bayanin abin da ya same su kara ƙara ba ba'sa wa barra wa zulzilu hatta ya kula rasul wallazina amanu kuma mata nasrullah ala inna lahi kare ne Allah ya ce يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم نعم الله ملوك كيش يسألونك ماذا ينفقون سنة تنبيرك يا زاس تير واتو ماذا ينفقون كيف ينفقون كنا يا يا زاس تير قل كتشي ما أنفقتم من خير abin da kuka ciyar na alkhairi falil ne wal aqrabi wato wanda za ku fara da su shine mahaifa biyu wal ne da yan uwa makusanta sannan wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bin sabili da dan tafarki wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim abinda kuka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah masani ne game da wannan abinda kuka ciyar din wannan aya kamar yadda ainihin Abdullahi dan Abbas yake cewa ainihin nan ma zayin fiquna ba wai irin ayar da can baya muka karanta irin ta bane sanda aka tambaya me za su ce a'a nan nan wato yaya za su ciyar ga dukiya ce kana da ita ya za ka yi ka ciyar da ita tambaya kenan shine ya ce tsalunaka kaifa fikuna wa ma'anar aya tsalunaka kaifa yunfiquna fikuna hu ibn abbas wa mujahid kamar yadda ibn kasir ya ce wa bayyana lahum ta'ala zalika fa qala qul ma anfaqatum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil sai aka ba su amsa Allah ya ce kulka ce masu ma anfaqatum min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi na dukiya da kuka samu wanda za ku ciyar to na farkon farawa shine falil walidai mahaifa biyu shine malamai suka ce in dai mahaifan mutum mabukata ne ba mawadata ba to wajibi ne ciyar da su a nan umarni ne na wajabci in dai mabukata ne amma da dukiyarsu da halinsu ba su bukata wurin ka to wannan dai ka ce da su a matsayin ihsani kun gane da kyau to amma inda dukiya wa za ka fara da shi shi ne sai ka fara wato ainihin da mahaifa sannan wal aqrabi da yan uwa makusanta su ma yan uwanka makusanta wanda kuka haɗu ta wajen uba da wajen uwa sai su sannan wal ma da marayu kamar yadda muka sha bayani a baya matsayin ciyar da maraya wanda ya kula da shi da shi da annabi a cikin aljanna annabi ya nuni da 'yan yatsunsa mun yi wannan bayanin a baya wal masakin da miskinai mabukata kenan abin da ka samu na dukiya bayan ciyar da mahaifa da ciyar da iyalinka da ciyar da makusanta da kuma marayu da miskinai wato sai miskini mabukaci kenan wanda shi ma yana da bukata kila bai da cinya ko na gobe ko yana da shi amma bai isa masa ma'aikaci ne bai kai mai wata ɗan kasuwa ne jarin bai isa shi duk waɗannan sunan su fuqara'u sunan su masake wamin sabi da ɗan tafarki matafiyin da ya taho guzurinsa sai kare shi ma a ciyar da shi sai Allah ya ce wa ma min khairi duk abin da kuka fai aikata na alkhairi banda waɗancan ma da aka lissafa maku fa inna Allah bihi ali Allah yana sane da shi wannan abin yana nan Allah ya sani mala'ikunsa sun rubuta sannan ya sani ba gara ba zago kuma za a yi ta birin ɗasa abin in sadaka ce da kabar kamar da annabi ya ce Allah zai karɓe ta inda shi kai ya rene ta ta rika girma kamar yadda ba ɗayan ku ke renan ɗan da kushinsa ka so dan dokin ka karami kana ba shi cewa yau da kullum har ya isa hawa har ya isa sukuwa haka nan mai sadaka sadaka shi take girma a mizani gobe kiyama za shi ya tarar da ita ta mamaki abin nan da na bayar ba yadda yake shine ya zama haka saboda me ka bayar dan Allah kenan kuma Allah na sane da shi amma abin da ka aje yanzu a nan duniya zai iya salwanta in bankuna ne kun san matsaloli ga sunan idan ajiya kai kaje kai a gidanka da matsala koma ina ne da matsala amma abin da yake wurin Allah Allah ya san da shi kuma babu gara babu sako Allah ya ba mu ikon ayyuka na alkhairi domin an kira kalmar alkhairi an yi na kirata dan an nuna maka kalmar wato alkhairi tana da faɗi abubuwa da dama za su shiga cikin wato ainihin wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk kuka aikata na alkhairi abubuwan suna da faɗin gaske wanda abin da za ka aikata ya zama alkhairi a gare ka kuma a baka lada kuma Allah ya san shi ne Allah ya ce كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم الله مدوك كيتي كتب عليكم القتال وهو كره لكم أربو تامكم أنا أن وجب تامكم ياكي kuma shi yana zama abin kyama a gare ku wa huwa kurhun lakum kuna kyansa kuna kyamarsa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum so da yawa za ku ki abu kuma wannan abin ya zama alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum hakanan sau da yawa za ku so abu wannan abin kuma ya zama shari a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku san menene daidai ba yaƙi da aka wajabta muku shi yaƙi ta wato ainihin asali kun san abin ne mara daɗi domin akwai sadaukar da rai akwai sadaukar da dukiya akwai shiga wani irin yanayi to shi yasa zuciya ba ta son shi bisa al'ada saboda abu ne mara daɗi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya rubuta jihadi da qital wato yaƙi kenan a cikin wannan al'umma saboda tabbatar da addini da kau da zalunci da kuma tsare addini da taimaka ma wanda suke cikin rauni a cikin addini saboda in babu jihadi babu yaƙi to kafirai kullum za su yi ta maku cin kaca a cikin addinin za su yi ta lakuce maku hanci za su yi ta maku wulaƙanci iri-iri shi yasa sai Allah ya wajabta yaki ya sanya shi ya zama cewa domin ya zama wato an sami kariya ibn kasir yake cewa hadha ijabun min Allah ta'ala lil jihad ala muslimin an yakufu sharr al aada an hawzat al islam wannan wajabci ne daga Allah da ya wajabta ma musulmi yin jihadi domin su kare kansu daga sharrin makiya abokan gaba kuma su kare hauzatul islam wato iyakoki na musulunci ya zama in ba jihadi duk sanda aka kau da shi to za ka ga lalle musulmi ba su da daraja da kima a duniya yau ka dubi yau halin da ake ciki tunda aka zo aka kau da dauloli na musulunci aka yi mulkin mallaka shi ke nan ko da aka ce an miƙa mulki duk inda aka miƙa shi to ba fa miƙa shi ake da kuma cewa an yarda ku yi addinin ku ɗari bisa ɗari ba ko akwai wannan ah. najeriya da aka ba mu mulkin kai an yadda mu yi shari'a yadda allah ya ce ah. ai ba a yadda ba saboda haka magana ce ta baki a ce an ba ku yancin kai ba wani yancin kai yau da za ku tawaye ku ce to mu fa shari'a za mu yi a filmiya mi'a yanzu sai ka ga an daren maku cewa kun zama yan ta'adda ku ne yan ta'adda kun yi tawaye kuma ba za a bakku ba sai an kakkaɓe ku ga baki ɗaya a iya a wayanmu wannan ta faru ƙasar afghanistan ƙasa ce wacce take ba ma za ka yi harin wani abu a cikinta ba mene ne a ƙasa ba ta da wani arziki irin na zamani ne na duniya duwatsu ne da ne da sauransu ma mutanen ƙasar suka ce su za su yi shari'a ta musulunci sun mulla umar kiran ko da suka taya suka ce za su yi sai aka yi ta ganin kamar ma ne ya za su iya kafin ba su yi ƙasar ana ta fama da fasaki ga cin hanci ga fashi da makami ga fyaɗe ga duk abin da ka sani sannan dama babban abin da suke samun kuɗi da shi shine taba waiwai ita suke nomawa to waɗannan matasan suka tashi suka ce su za su jaraba shari'a musulunci iya su ba fa dole ba ne iya nan kawai ya ga kamar wasa shi ke nan kuwa nan sai allah ya taimake su suka fara abin kamar wasa kasar saudiya da ina jin pakistan su kadai suka yadda da cewa wannan gwamnatin ta mulla umar a lokacin da ya abin nan dinta ko sauran kasashen duniya duk ba su yadda ba su kadai suka aika da jakadunsu suka yi shekara guda suka fara kau da fasadin fashi da makami ya kau duk wani ta'addanci zinaci zinaci aka daina barna aka daina suka fara kau da wannan harka wiwi din aka fara samun zaman lafiya shi kan shi shugaban kasan da salifa yake zuwa ofis dan ofis ɗin wai ba wani ofis ne na yadda yanzu ofis ake su kasan wannan abin da aka tsaro so suke ƙara karya kashin bayan yadda za a yi adalci yanzu yau da aka tsara maku bila a nan asorot bila take ko ko bila duk imanin kai yana jin yanzu aka saka ka ka shiga abuja wannan asirar din yadda aka tsara ta da harkar security da protocol duk imanin ka baka isa ka ɗabbaka abubuwan da ya kamata ka ɗabbaka ba saboda da ka shiga ba kama da ikon kanka security ne suke control ɗinka ko ba haka ba ne ba ma a ce ba haka ne tsarin shugaba ba wannan tsarin da aka yi irin wannan ɗin an ba ku kawai iko iko da kuka ce za ku shari'a ku ku tafi da abubuwan ku iya ku iya samun ku ko to dan Allah ba za ku iya ba amma an zuwa wani tsari kai ka hau kan tsarin ka isa canza shi kai an yi wani shugaba ya ya shiga gidan gwamnati ya cewa ke da shinkafa za a yi mashi ci shi ba ruwan shi aka ce a'a ba haka tsarin protocol yake ba in ba ka bi tsari ka bi abinci ga shiga ga waye tun daga nan a hankali a hankali sai gashi ya canza ya bi sahu baka isa ka bi to kaga su da suka tashi afghanistan da yake yaki aka yi farkon kasar tsakaninta da rasha rashi ta yi ta yi ta har ta gaji allah ya taimake su suka dai dogon tarihi ne ba shi ne so sauka mana ba to da ya zama dukkan su musulmi ne suka zo suka kafa wannan gwamnati kamar wasa ta fara kafuwa da amerika ta kyalla ido ta ga cewa wannan kasar an bace domin a daidai lokacin pakistan ta fara kyalla ido musulmin pakistan sun fara kyalla ido su ma fa suna so fa su yi nan duk musulmin duniya sun fara hangen tsarin nan fa yana da kyau fa inda za a yi komai wanda ya kashe wani a kashe shi da Allah ya ce wanda ya zina kaza wanda ya sata kaza komai an fara samun aminci da kwanciyar hankali to suka kyalle ido suka in aka bar wannan sauran kasashen musulmi za su ce su ma za su yi ba lokaci guda aka ja kaminan ɗinsu ba lokaci guda aka yi rub aka gama da su wannan Shi ne jihadi wanda ainihin Allah ke cewa an wajabta muku shi ko kuma kuna kyamar shi amma so da yawa za ku ki abu kuma ya zama alkhairi cikin jihadi da za ku ji kamar ba ku son shi to akwai alkhairi domin da shi ne za ku sami ɗaukaka za ku kau da kafirai za ku hau kansu zai zama kun sami karfi kun sami fawa kuma zai zama suna jin tsoron ku ba za su iya wulakanta ku su wulakanta muku addini ba kaga shine wato khairul lakum sannan wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum so da yawa kuna san abu shine kin yin yaki da son zaman gida da san shakatawa da san fantamawa shi ma hakan ya zama shari a gare ku domin al'amari ne da zai kawo musulmai wulakanta hannun kafirai su rika cin wasu su rika muku cin kashi su rika wulakanta ku su rika muku abin da su ga dama kuma ba yadda kuka iya tunda ba kwa son yaƙi kuma shine yin shi ne alheri ɗin irin waɗannan ayi kullum muka karanta su dukan gaya muku kafiran duniya ne yanzu ba ma sa so a karanta su da za su zuwa za su so yadda suke so ma a zare su cikin alkur'ani domin kalmar jihadi kwata-kwata ba su su jita dan shi kalmar jihadi idan matashi ya san me ma'anar jihadi yana da imani kuma da tsarin jihadin da shugabanci irin na musulunci zai sadaukar da kanshi da ran shi masu kuɗi za su daukar da dukiyarsu za a tashi gaba daya dama asali yaƙi na ku kare kan kusa da za a ci mutuncin ku bayan nan ku je ku tallata addini yadda zai faɗaɗa don a rage fasadi da ɓanna a ban ƙasa a rage masu shirka a ban ƙasa to yayin da kuka zo kare kan kunnan in an ku wanda suka zo taɓa kun sun janye shi kenan in sun auko muku kaga yaƙi zai auku rai zai tabu to ku musulmi ba ku da hasara idan an kashe ka a wannan fage kayi ne ka shahada in kun ci nasara shi ke dai abin da aka yi nasara ne to haka nan yayin da kuma ya zama cewa a'a za ku kai tallata musulunci ne ga shi nan ga musulunci ga daɗin shiga waye ne ku karɓa ku yi ku bar wannan kafircin amma za ku zauna karkashin mu in ba za ku bari ku yi amma za ku ba da jizya kuma za ku bi dukkan dokoki na zaman lafiya tare da mu kuma duk haƙoƙi za a ba ku don sun yarda fa shi kenan ba kafirin da ake kirsa sama dole sai musulunci dole sai kaza in sun ki to nan ne fa ya iya nan yaki ke zuwa kuna fahimta da kyau wannan haka tsarin ya taho har yanzu amma a yau yadda musulunci bai da gata bai da karfi ayoyin jihadi sai dai a karanta su kamar theory kawai a karanta su kamar labari amma aikace ina ke wa sai mu dawo mu ce to yanzu sai dai mu yi jihadin nafs ka fara kokarin gyara zuciyarka ka ƙara imanin ka ka kaifafa shi ka nisanci saƙon Allah ka bi dokokin Allah sannan bayan nan ka gaya mu wancan abin da ke na biya ga Allah shi ma yayi wancan yayi ka karantar da al'umma wannan ba shi rage mana ba yanzu eh? ko akwai na sama da shi ba za ka iya ba don ba ka da wannan dama amma hukuncin yana nan in yau Allah ya kawo dama to lallai jihadi na nan kitali yana nan tsakanin daula ta musulunci da kuma daula ta kafirai su shehu usmanu sun yi a ƙasar nan kuma sun ci nasara lokacin su sun kau da duk wata barna mu yanzu da babu shi yasa barna gata nan an toshe can can ya balle an toshe can can ya balle kullun haka ake saboda me babu wata gwamnati da za ta kare addinin musulunci sai dai kawai kowa ya iya washe Allah ya samu dace wannan karkashin wannan ayar banda jihadin haka dukkan abubuwa suke yan uwa za ka ga cewa wani lokacin ka ƙi abu kuma alkhairi ne a gare ka a dukkan rayuwa wannan yana shiga bangaren auratayya bangaren cinikayya bangaren zamantakewa sai ka ga ka ƙi abu kuma abin alkhairi ne a gare ka wani abin kuma kana son shi shi kuma shari ne a gare ka to shi yasa me ya kamata ka yi sai ka koma ka dogara da Allah bayan ka iya iyawarka ka yi istikhara ka ba Allah zaɓi sannan kuma sai ka dogara ga Allah ka aiwatar da abin da Allah ya zaɓa maka ka yi wallahu ya alamu an la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani ba shi yasa ku da kanku ba za ku iya gane wannan abu daidai bane kawai da hankalinku a'a sai da shari'a sai da nasi sannan dan Allah shi ya sani ko ba ku sani ba shi yasa ya tsara abubuwansa Allah ya samu gani ya Allah ya ci يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نعم قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام نعم وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نعم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله مرحبا يسألونك عن الشهر الحرام كتال فيه سنة تنبيرك جمدا wato watanni masu alfarma yin yaƙi a cikinsu menene hukunci kulkitalun fihi kabirun ka ce masu yaƙi a cikinsu lallai babban laifi ne wasaddun an sabilillahi wa kufurin bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah sai dai toshe mutane ga barin hanyar Allah in za su bi a toshe su a hana su wa kufurin bihi da kafirce ma shi Allah maɗaukaki wal masjidil harami da toshe mutane a hana su isa masallaci mai alfarma don yin umra ko haji wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ahalin harami din daga cikinsa kamar da aka fitar da manzo da sahabbansa yin hakan akbaru inda Allah shi ya fi girman laifi a wurin Allah wal fitnatu akbaru min al sannan shirka ita ce fitina ko ita ce tafi girma laifi daga kisa saboda haka yin shirka a bayan ƙasa ai shi ya fi laifi da abin da za ku je ku yi na yaƙi ko da a cikin watanni ne masu alfarma wala ya zaluna ya ƙatilunakum hatta ya rudukum an dinikum in ba za fa su gushe ba su kafiran nan suna yaƙakku don su raba ku da addinin ku hatta ya rudukum an dinikum ba za su daina ku ba har sai sun ga sun raba ku da addinin ku ko ridda kun bar shi in istata'u in dai sun sami ikon haka Allah ya ce ta didimin kuma addini duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addininsa faya mut wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri bai sake dawowa cikin musuluncin ba fa ulaika habilat a'maluhum fid dunya wal akhirah ire-iren waɗannan su ne wanda wato aikinsu ya rushe ya ɓaci a rayuwarsu ta duniya da kuma gobe kiyama duka aikin su ya lalace ba su da komai wa ulaika sahabun nar kuma ire-iren waɗannan su ne abuta wuta hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin ta Allah ya tsare mu to yas'alunaka an shahr al-haram qitalin fi suna tambayar ka game da yaƙi cikin watanni masu alfarma ko mun karanto a baya can ko dangane da hukuncin yaƙi a cikin watanni masu alfarma watanni masu alfarma mun bayani su ne zulqa'da zulhijja al-muharram rajab watanni hudu kenan hadisi ya zo daga cikin hadisin jundub bin abdullahi wanda ainihin hadisi ne ingantacce kamar yadda wato ibn abi hatim ya fitar da shi da sanadi mai kyau wato ainihin yadda ya zo cewa anna rasulullahi sallallahu ba a ba'atha rahadan wa ba'atha alaihim aba abnu aba ubaidah bin jarrah aw aba ubaidah bin al-harith wata rana manzo sosallam ya aika wata tawaga wato in aka ce rahat mutanen da suke daga goma dai haka ko kuma daga abin da ya kai goma ƙasa zuwa goma to ya aika su a matsayin su je siyo masa bincike irin leƙen asiri ɗin nan to a ciki a wannan lokacin a cikinsu akwai aba ubaida bin jarra ko kuma aba ubaida bin haris falamma zahaba yanɗaliƙu فبكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس yayin da za su tafi sai shi ɗaya daga ciki ya ta kuka ya ga kai ya tafi ya bar manzo sanda yake ma manzo da komai ya sauka gaban shi na wahayi ya ji shi ba ya so ya nesa da manzo sai ta kuka sai annabi ya ce to zauna da tafiyar daga nan ainihin wato ainihin fa ba sa alaihim makanahu abdullahi bin jashin sai aka abdullahi bin jahash ya ce ya kwafe gurbinsa ya tafi a makwafinsa wa kataba lahu kitaban wa amarahu wa Allah ya qara alkitaba hatta yabluga makana kaza wa kaza sai annabi ya rubuta masa wasiƙa ya rufe ta ya ce ga ta nan karka karanta ta sai ka je wuri kaza da kaza wa ya ce ko sannan la hunna ahadan ala sayri ma'aka min ashabika wannan tawaga da na hada ka da ita karka tilasta mu kowa tafiya tare da kai wanda ya ga zai bi ka ku tafi wanda ka ji na tsoro ka kyale shi ya dawo kuna ganewa falamma qara alkitaba istarja'a wato yayin da ya isa inda annabi ya ce ya je din ya karanta ya isa wurin da ya buɗe takardar ya karanta sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shine istirja'i ba wa qala sam'an wa da'atan wa li rasulillah sai ya ce sam'an wa da'atan lillahi wa li rasuli na alwato biyayya ji da bi ga Allah kuma da manzansa wato abin da ya gani a takardar kenan magana ce sai dai ka bi kawai kai da'a amma magana daɗi na zuciya babu shi amma tunda marni ne daga manzo na bi Allah kuma na bi manzo kuna ganewa da kyau fa khabbarahumul khabara sai ya ba wannan yan uwan tafiya na shi labari gashi wa qara alaihimul kitaba ya karanta musu wasiƙa da take samun faraja a rajulani wa baqiya baqiyatuhum cikin tawagar wani ruwa da aka ce su bakwai ne sai biyu suka dawo dan sanda suka ji takardar dama ci annabi ya ce in ba kuka tafi wani kaji zai zai dawo karka matsa mashi to hakan ko ta kasance yana karanta masa saƙon sai mutum biyu suka dawo daga cikinsu biyu suka zauna kila yanzu kai kai dariya kai yanzu in kai ne watakila ba ma dawowa za ka ba kila ma musuluncin ma za ka nemi ka bari Allah ya sauƙaƙi falakau ibnu hadrami Fakatalo su da suka tafiyan shi wannan mai suna abdullahi Ibnu jahsh da suka tafi inda suka annabi ya aike su sai su gamu da wani ana ce mai alhadarami sai suka kashe shi a wurin walam yaduru anna zalika yawma min rajabin aumin jimada ba su tantance ba ba su sani shin wannan ranar rana ce ta ƙarshen watan wato ainihin jimada akhir daga shi ba sai rajab ba kuna ganewa to ranar ba sun manta shin wato ainihin ƙarshen watan jimadan akhir ne suka yi kisa nan ko ko farkon rajab ne kuna fahimta wa qala al mushrikuna qul muslimina mushrikai da suka ji labari sai suka rika gaya ma musulmi kataltun fi shahril harami kun yi kisa cikin wata mai alfarma ko ba ku kuke cewa an saukan maku cewa haramun ne a yaƙi cikinsa ba ko haramun ne a yaƙi cikin wata mai alfarma to kun kai kun yi kisa cikin wata mai alfarma ma'ana ka san wanda yake fa ko yanzu wato ko wanda ba tafiya ku ɗaya ba kuma shi ba ruwan shi fa da hujjar taka amma inda za ka saba mata sai ya ɗauko hujjar kafa maka hujja da ita ko ba ka ke ba to yanzu wai kafirai ne za su kafa musulmi hujja kun yi kisa cikin wata mai alfarma da kenan kuna ganewa da kyau to wannan kisa kuma susar da suka yi su sun ɗauka watan wato jimadal akhir a lokacin jimadal akhira 29 ya ƙare su kuma sun ɗauka talatin zai su wannan sadda suka yi kisan sun ɗauka cikin shi ne ashe ashirin da tare ne rajab ya kama kun gane da kyau to shi ana ta cece ku ce ana zagin musulmai kun kaza shine fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ka an sharil harami kitalin fi suna tambayar ka dangane da yaƙi a cikin watani nan nan wata wata mai alfarma ya yake shine wata na rajab qul qitalun fihi kabir to ka gaya musu eh a kaddara ma sun yi kuskure su musulmai balle kuskure ne suka yi ko a kaddara ma koma da gangan suka yi to balle su ba da gangan suka yi ba kuskure ne ai an san kuskure ko daban ganganci daban to a gaya musu ma ko da hakan ne wato mu koma mu duba qul qitalun fihi kabir lallai yaƙi a cikin wata mai alfarma laifi ne babba kuna ganewa amma wasaddun an sabilillahi toshe mutane daga bin hanyar Allah wa kufurin bihi da kafirce ma Allah wal masjidil haram da toshe mutane a hana su zuwa masallaci mai alfarma kamar yadda kuka tsara annabi kuka hana shi lokacin da ya tafi ko zai yi kuka tsare shi wannan aidin laifi ne ko wa kharaju ahlihi min da fitar da ahalin makka daga makka fitar da manzo kenan da shi da sabansa daga makka kuna ganewa akbaru inda lahi shi fi girma a wurin Allah daga wancan abu da ya faru kuna fahimta da kyau wal fitnatu akbaru min al qatl kuma shirka ma ai ita tafi girman laifi daga kisa in ma sun yi a kaddara sun yi laifin to waɗannan taron laifuffuka da ku kuke yi to girman laifinsu ya fi auren Allah akan wancan wanda kuke zargin musulmi sun yi kun gane da kyau shine sai aka ce shine sababin saukar wannan aya wato wannan abu da ya faru kenan ai an gane abin ya fito fili wannan haka har yau abin da yake idan ka zo kai wani kuskure kan abin da kake wani sai ya ɗauko wani abin a taya ɗiɗi. a taya ɗiɗi shi ɗan ya ta yaɗawa mm. wanda kuma ko da an yi abin ba cewa kuka yi halar bane kuskure ne wai wani aka ce yana da gemu wai an gan shi gidan mata Ba shi kenan kuma sai aka yi ta zagin masu gemu to dan allah dan shi mai gemu ya je gidan mata shi kenan sai wannan zuwa nashi kuma sai shafi suna gemu zuwan gemun shi ya halatta mai ne ya je gidan mata ko kuma a'a zuwa gidan mata shi kuma ya halatta mashi kuma ya aske gemu dan yana zuwa gidan mata sai share gemu kowane zuwan gidan mata laifi ne mai zaman kan shi sannan gemu da ya bari suna ce mai zaman kanta mai gemu dan ya yi laifi sai a je a kama shi da hukuncin laifin idan ya je gidan mata ya yi zina an kama shi da shari'a sai a yake mashi hukunci da gemun nashi ko duk ayoyi da suka wai sauka suke bayani akan hukunce hukunce wai akan wa ake hukunci ne tambayar ku nake idan aya ta sauka tana bayanin hukunci in mutum yi kaza za a mai kaza a kan su ake bayanin hukunci kafirai ake mawani. dama musulmai su ne allah ya sani cikin su za su yi laifi shi yasa sai ya saukar da hukunce hukunce a cikin musulmai za a sami laifi to wanda ya laifin ba za a kalli dai shi musulmi ne a kau da kai ba sai a mai hukunci kawai wai ana irin jarabawa na irin makarantu kasan da mata da binnan kuma ana sata jarabawa yara 'yan mata sai su sako niƙabi da hijabi to akwai wasu malamai su suna gaba su kuma da niƙabi hijabin ma ba su kaunar shi to shine suna vigilation irin abin nan sai suka ce ai 'yan matan nan niƙabin nan duk ba dan Allah suke sawa dole da su cire shi wai sata suke saka sata jaraba suke cikin hijabin da niƙabin saboda haka duk a sa su cire to yanzu dan Allah me za ka ba shi amsa da namiji mara niƙabi da hijabi da mace mai niƙabi da hijabi menene dokar jaraba wanda ya sata a hukunta shi in ta inda niƙabi ta ya sata aka kama ta tayin niƙabi ko hijabi kuma sai hana ta hukunta ta haka nan wacce take ita kuma a ɗame ita ma babu ita ma da za ta yi ita ma ba za hukunta ta ba to kaga sai a faki da guzuma a harbi sana shi hijabin ne da niƙabi bai kauna saboda haka sai yake so 'ya'yan musulmi sun rufe fuskar su duk su buɗe don ya rika kallo Allah ya tsare to haka ake ta fama da irin wannan musibu din shine kun ga cewa wannan abin da ya faru su suna so su ce sun musulmi sun yaƙi cikin wata mai alfarma sun yi laifi to ku shirkar da kuke yi da fitar da annabi da kuka yi daga cikin makka da sahabbansa da kuma hana shi shiga yin umara duk waɗannan laifukan duk su ba laifi ba ne sun ma wancan laifin saboda haka su ne kinan wancan in ma sun yi in ma da laifin ne kinan to naku laifin ya fi nasu saboda haka ba nasu za ba nasu da suka yi ɗaya za a kalla na ku tukuna ku zo ku musulunta ku daina shirka sannan sai ku zo a yi magana an gane da kyau hmm. Allah ya ce wala ya zalu na yukaci nuna kuma hatta ya rudu kuma an dini kuma ba za su gushe ba su fa kafiran nan suna ku don su raba ku da addinin ku in dai sun sami iko wannan fa magana Allah ne ya faɗi yan na fahimci magana nan da kyau akwai yau wanda suke ta ganin lokaci yayi da za a dan sassauta tsakanin musulmai da kafirai ko dan ƙasa ta haɗa ko aiki ya haɗa ko waye ko biznes ya haɗa shi kenan to ko kuma a wai a rika gaga wani lokaci da in san wani abu na musulmi sai a ta mamaki to dan me yasa ba za su yi ba kullum kafiri haka Allah ya ce ba za su gushe ba suna yaƙakku yaƙi fa ba yaƙi wai ta sai sun sa takobi sun sa bindiga ba a'a kowane irin nau'o'in yaƙi da za su sa ku ku ridda domin nan haka Allah ya ce wala ya zama na katunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u kaga yaƙin ma da ake nufi nan ba fa yaƙi ne na bindiga ba domin ridda yaƙi na sa ku ridda ku ba musulunci kamar yadda na sha faɗa mana ba ya za ka taɓa ganin ba yahudi a najeriya ya zo tallata yahudanci ba amma za ka ga tarkacen yahudanci a najeriya na yadda zai bata kwakwalwar musulmi su ba musuluncin dama ko ba ce masa za su yahudanci ba ba kiristancin su raba ka da addinin ka shi kenan ka tafi ka lalace ko ba ka ke tafa ma ba yanzu ya suna abubuwa da yawa yanzu wanda aka kawo yanzu tashoshi channel channel da ake budewa na fasadi da website da ake da su wanda dama gaba ɗaya banda barna ba abin da ake nuna to yaro matashi dan Allah mara aure mara imani me kake tsammani yana da kuɗi zai rika saka data koyaushe wai shi tana kan intanet me kake ji dan Allah wannan yaushe za ka sami imanin da zai haddace maka qur'ani zai karanta maka sunna za ka tsanci shi a masallaci na sauraron wani tafsiri zuciyar ta mace yana ne yana kallon hotuna na batsa zinace zinace karara ga sunan ana yi ko da can da ake zuwa kallon fim irin sunan sinima su sabon gari suwaye da irin wannan hotunan da ake nuna na indiya ana nuna su ne karara sai dai namiji ya rungumi mace suna rawa suna wa to duk an wuce wannan yanzu yan uwa to ya wadan Allah suwa suka kawo waɗannan abubuwa musulmi na arziki na gari zai samar da tasha irin wannan ya saka hotuna ya tura ya waye kawai saboda abin nan mene ne cece riba shi yau 'ya'yan musulmi duk akan irin waɗannan suke galibinsu shi yasa an ka ce masu zo ga musulunci ga sunna ga waye wasu sai ka ga kun yi gabas su sun yamma wasu waye suka kana abubuwan kafirai yahudu ba za su gushe ba suna yakakku har sai sun raba ku da addinin ku in sun sami iko sai Allah ya ce to wa man didimin minkum an dini duk wanda fa yarda daga cikin ku ya ba addinin sa fa ya mutu ya mutu wa huwa kafirin yana kafirin sa dai nan wurin malamai suka sabani cewa to yanzu wanda ya rida ya aikin shi ne na baya katabila bi ya rushe koko yana nan koko a a yaya suka yi sabani suka ce duk wanda ya rida aikin shi ya rushe ko domin Allah ce fa ulaika habitat a'malu hi dunya ayyukan su a nan duniya gaba ɗaya sun rushe ya je hajji sai ya zo ya ridda hajjin ta rushe sallolin da ya da dai abubuwan da ya babu habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ko kuna ganewa wasu malaman suka ce a'a ai ayar in yi riddan sai in ya mutu a riddan domin Allah cewa yi wa man yarta minkum an dini faya mut faya wa huwa kafirin ko ya mutu ya ridda kuma ya mutu yana kafiri bai sake dawa ba kenan to shi ne aikinsa da ya rushe ya lalace babu kawai shi kenan sai wuta Allah ya tsare ya yi ridda bai dawo ba shi kenan hajjinsa da ya ta rushe ya yi ridda bai dawo ba har mutuwa duk abin da ya na ibada babu shi kuna gani amma suka yi wannan can suka ce irin su shafi'iya da sauransu cewa da zai ridda ayyukan da ya da na alkhairi ya je hajji mai sai ya tuba ya dawo to hajjinsa tana nan ba sai ya sake ba matarsa shi kenan sai a maimai da ita wanda ko suka ce aikinsa ya rushe da ya ridda kun san shi kenan matar shi musulma ce za a bata ne an raba su rabuwa bai nuna kubara ba halin ta da ta sake aurensa shi kenan sun rabu amma suka ce da zai ridda sai kuma a neme shi ya tuba ya tuba shi kenan sai a dawo mai da matar shi kuna fahimta da kyau wallahu alam haka dai suke sabani Imam mali na cikin wanda shi yake cewa wato aikin shi ya rushe shi kenan babu kawai hajjinsa da komai sai ya sako Allah ya gane da mu kun ga illar daidai tana da girma shi yasa yan uwa matasa yanzu akwai maganganu lafaza da zaka iya ka ba musulunci baka sani ba lafazi akwai maganar da zaka furta ah shehu usmanu allah ya masa rahama ya ce da za ka gama ta gita ta gabanka da hijabi ka ce munafukan banza ƙarya take ya ce kayi ridda saboda ita ta yi abin da allah ya ce ta yi kai kuma ka ce ƙarya take kalmar ƙarya kana nufin munafuka kenan ya ce to kayi ridda to yau nawa abubuwa kalmomi na abin suna nan a bakin matasa su saki kalma kawai a yi ma musuluncin izgilanci a yi ma musulmin izgilanci domin hattara yan uwa mu rika sanin kalmar da za mu faɗi musulunci ba wasa ba ne dan kawai kafirci na cara a duniya kar ka shiga cikin layin kafirai Allah ya tsare mu sai Allah yake cewa ka sahabun nar fi fiha khalidun ire-iren waɗannan su ne ma'abuta wuta wanda suke ridda suka mutu suna cikin riddarsu sannan kuma su masu dawama ne a wuta Allah ya tsare mu ya Allah ya ce innal ladzina amanu إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم نعم الله ملوك كيتش إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله lallai waɗannan da suka yi imani kuma waɗanda suka yi hijira haka ne wajahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillahi domin ɗaukaka addinin Allah ula'ika yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke fatan samun rahmar Allah wallahu ghafurur rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai Allah ya ce innal ladzina amanu ko wallazina hajaru wajahadu kun ga abubuwa guda nawa kina ka lissafa guda uku ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad yake cewa waɗannan su ne shika-shikai na kafa daula ta musulunci guda uku na imani hijira jihadi ko eh dai inda ka ji an kafa daula ta musulunci sai an sami waɗannan abubuwa da amma ba kar ka ji maganar kuma ka ce to yanzu ina za mu hijira salam can a ina yake darus salam Sada aka tarkato yara da aka tarwatsa su malam aka kasana aka tsibe wata ramari ko ba haka aka yi bane ko kuma can dinnan dajin sambisa duk inda ka tafi ina ne hijira ina za ka hijira yanzu ko hijira irin ta 'yan siriya hijira yan uwa wacce take tsari irin na musulunci irin wanda manzo sallallahu yayi sadda Allah ya umarce shi ya fita daga makka bai fita ba sai da umarni ko na farko imani shi ake bukata a gare mu yanzu yan uwa mu gyara imanin ya zama tsakanin ka alaka ka da Allah alaka ce mai kyau arkanul iman din nan guda shida kana masala su rukunan musulunci guda biyar ɗin nan wanda duk kake sun wajaba a kanka kana aiwatar da su wannan shine mataki na farko wanda ake bukata a gare mu a irin yanayin da muke rayuwa mu yanzu ko ba shi bane domin ka ce za ka yi hijira to na za ka koma najeriya ko ka san yau kana da yanci cikakke na kai addinin ka ko akwai takura akwai kasashen da geman nan in aka ganka da shi sai an aske maka shi za a ce ka aske ana bibiyan ka akwai su wasu kasashen suna hijabin za ka ga irin yadda ake hijabi yanzu taki wai wani irin hijabi na ke ta rikici ne ma a kai shi hijabi irin wanda matan kuke sa daga sama har kasa da nikabi irin faɗan kwalin nan fa da ake sa iya nan fa shine ake cewa wai in ka ga mace da shi wai mai tsananin addini ce nan ta dan sa dan kwalin nan ta dan rihoshiya zo iya ka faɗa nan wuta can duwaje to mai tsananin kishin addini ce nan. ba ku sa abin da aka yi mataki bane mutanen taki hmm? kamal a tatok abin da ya kiran sallah fa sai da aka sa fa kiran sallah fa ba za a yi shi da larabci ba Allahu akbar Allahu akbar a sai dai a ce kai kamar nan da suka ce Allah mai girma Allah mai girma da yaran taki ba za a yi ba da larabci ko akwai kasashen da daidai da irin larabci din koya ma yara ba za a ka faɗa abubuwan da yake da alaka da addini ba kamar su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam irin gaisuwa kenan kaifa halak wane ne a sai dai a ce kaifa halu kaɗin kawai a cire assalamu alaikum da wancan gaisuwa musulunci ce dai to mu fa nan najeriya duk da yamuwa ne yana na gangaro salabas ana ta sassake shi ana gyara shi ana shigar da abin da nan gaba in ba sa abu sai dai addu'a ko eh irin littattafai da da ake karantawa da shigar musulmi cikakka shiga da waye yanzu ba za ga waɗannan hotunan ba sai dai hotuna na fitsara na zanzarewa na waye masu yin littattafai na salawas duk masu wanani irin littattafai na hausa dama an ma cire karatun hausan ko wanda za ka ga irin su ruwan bagaja su labarin da da na yanzu su magana jari su waye maganganun ne sa bakar imam hidimar da ya malam ta raya abin nan ɗin hausawa duk ba za ka ga wannan ba da hikima da fasaha da basira da zalaka wanda suke cikin harshen hausa duk ana neman a kau da 'ya'yan musulmi yanzu sai ɗanka ya tashi bai iya yaran ka ba kwata-kwata sai gwaranci ka ji mutum yana haɗa yana sassarƙa hausa abin babu da ni ma ba iya hausa ne ba amma dai wallahi hausa ta duk ban iya ba na san na fi wasu matasan yanzu har a gidan rediyo za ka ta ji maganganu wai ɗan jarida yana hausa ba ka ji babu daɗi me ka wannan duka alamu ne na kau da mutane saboda hausa ana ga tana da alaka da addini masu ita musulmi ne in an ka bata to tasirin musulunci zai samu to haka 'yan uwa irin wannan abubuwan sai mu lura da su da kyau saboda me suna da tasirin gaske a irin rayuwarmu saboda haka mu gane su da kyau shi yasa za ku ga cewa wato ainihin da aka ce shika-shikan kafa daular musulunci guda uku hijira abin nan imani hijira sannan jihadi yanzu mu a wani babi muke yanzu a babin farkon muke a ah, to shi da zai samu ya tabbata ai eh, mala'ika ya zo maka da imanin ka cikakke Allah ba zai tambaye ka gobe kiyama kai yaya ba ku jihadi ba ya ba ku hijira ba a to hijira ina za ka Allah ya sani ba inda za ka je yanzu hijira duk inda ka tafi can ɗin ma za su kamo ka abinda kake gudun a nan can ma da shi kaga sai ka ce fatakullaha mastata'tum in Allah ya kama mana lokacin da a ga wata daulacin ta musulunci mu kuma nan daulace ta kafirci to sannan sai mu tafi mataki na biyu amma yanzu akwai babu to na farkon mu daɗa mu jaddada shi annabi ya jaddada mu sahabbai suna makka da ma aka dawo madinan haka san balle na biyu balle kuma na uku jihadin ka iya shi yanzu ina shugaban da zai jagorancin jihadin waye shugabanka akwai to sai mu dawo mu kula da na farkon nan yan uwa yadda Allah madaukake ce na ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulai karjuna rahmatallah wasu malaman suka ce wancan bayan Allah da suka yi wancan suka yi kashe wancan mutum a cikin wata Rajab aka yi ta ce ku ce a kansu to su ne suka zo suna tambaya suna cewa to wai yaya kenan yaya matsayi na ainihin abin da muka yi kuna ganewa falamma tajalla an abdullahi bin jashin wa sahabihi ma kanu fihi hina hina nazal alquran fama fil ajri faqalu yayin da aya ta sauka waccan ta bayyana musu abin da suka yi to kuma sai suka tambayi lada ko ba annabi ya aika su ba kuma sun je su sun tsammani sun kashe shi ba cikin wata mai alfarma ba ya bayyana ciki amma duk da Allah ya ce abin da wancan kafiran suke ya yafi nasu laifi to suna da ladan abin da suka yi kuna fahimta da kyau wa qalu ya rasulullah da ma wa an takuna lana ghazwatun ko ta fiha ajrul mujahidin suka ce daga nan muke ta tsammani kuma ya rasulullah ko akwai wata yaki da muke fata za mu iya samun lada na masu jihadi mun je mun yi domin kamar mun yi laifi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukaki ya sauka da innal ladzina amanu waɗannan da suka yi imani wallazina hajaru suka yi hijira ba sun hijira sun ban makka ba sun taho kuma bisa umarnin annabi suka tafi wajahadu suka yi jihadi dan wannan jihadi ne annabi ne tura su har ma ya ba su takarda ce kar su bude shugaban aka ce mai ya karanta musu wanda ya bi shi ya tafi da shi wanda ya da ya kyale shi duk ba umarni ba ne wajahadu fi sabilillah sai Allah ya ce ulaika yarjuna rahmatallah wadannan ai su ne suke fatan samun rahmar Allah wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai in ma wancan kashe shin da suke, in ma laifin ne to ai Allah mai gafara ne ya gafarta musu ko mai jin kai ne ya ji kansu kuna ganewa da kyau ka san akwai wani dan shi'a wai da ya ba ɗalibai assignment wai aje a zaƙulo mashi laifi laifi na sahabbai so yake a tattaro masa laifin sahabbai shine a same ɗin ku duba dan Allah yanzu wannan kaga idan ya sami irin wannan gaɓar sai ce to ai ga wasu sun je sun kashe wani a cikin wata mai alfarma kuma Allah ya hana yaƙi a cikin wata mai alfarma laifi ne ko to sai Allah ya wanke su ya ce wallahu gafurur rahim duk inda zaka ji ka kadaran sahabbai sai laifi lokacin da aka yi uhudu suka haukar hau dutsen nan suka yi mai ba sai da aka wanke su ba duk inda zaka ji sai Allah ya ce ya gafarta musu amma wannan mutumin saboda rashin mutunci wai ba zai ce su je su tattaro mai ayyukan sahabbai kyawawa wanda za a yi koyi da su ba sai ce a je a tattaro mai wai wuraren da sahabbai suka yi laifi shi yasa kula ka ce maka aƙida ta gurɓata kamar mota ce injin ta riga ya buga gangar jikin aikin banza ce yasa wallahi ka san ka wurin wa za su yi karatu kuma in za ka tafi university kafin ka je ka zama kana da wukar gindi ta sunna ka fahimci aƙida kafin ka je duk makarantun na sama domin cike suke da aƙidu iri-iri za ka ga malami sumai-sumai da shi amma kuma aƙida shi babu kyau to kaga yan baka san addinin ka baka je sai kokari karkatar da kai amma inda aƙida ka zanzan duk abin da zai faɗi kallon shi kawai kake zaune kake kana kallon shi ka san ina ya dosa karatu kake dan takarda ya zana abin da zai zana ka bashi amsa ka tashi ka ban mai aƙida shi nan an fahimta da kyau saboda haka matasa kowa ya dagi a tsaya a karanta tauhidi a karanta addini a karanta sunna a karanta menene musulunci saboda in ba haka ba hanyoyin halaka ga sunan da yawa yanzu gashi na wannan ayat da muka karanta wala na na kum hatta yurdukum ina ga sai mu tsaya nan saboda da yanayin lokaci abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta na'am na'am kafin tambaya wannan wane man wani tsokaci wanda haka ne kuskure na faɗi a hadisin aisha da na ce kunuti yana annabi zai kunuti ba kunuti ban zai buɗe sallar shi ta dare yayin buɗe sallar ne yake karanta wannan in zai fara sallolinsa na dare yake buɗewa da wannan addu'a ɗin sai nake cewa in zai yi kunutinsa na dare Allah ya saka da alkhairi muna son irin wannan saboda can kuskuren ya shiga kuma gyaran ya shiga nan take insha Allah Allah ya samu gyara Assalamu Malamin tambaya yake cewa dangane da 'yan kasuwa irin wanda muke siyo kaya don muka zo unguwa muna siyar. kayan ya tashi to malam na wajen mu za mu sayar akan farashin nan ko kuwa a irin farashin da kudin kayan kasuwa alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah to shi dai kullum harkar kasuwanci abinda ake so ka zama mai rangwame mai akuwa kamar yadda annabi aka ce samhan iza ba'a samhan iza shtar annabi in zai sayar ya afuwa ya rangwame in zai saya ma ya afuwa ya rangwani me ake nufi da wannan in zai sayar da kayan shi ba zai matsa ba yadda mai sayan inda riba za shi zai ci ba zai ci komai ba kuna gane ba zai yi mai sauki yadda shi ma za shi sami wani abu haka shi kuma in zai siya ba zai matsa ma wanda zai siya wurin shi ya hana shi samun cin riba ba wannan sifofi shi ya kamata duk ɗan kasuwa musulmi mai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam da su mu dawo magana kayan da ka kaya da ka wanda ka sau su da sauki ka saka ribarka bayan ribar za ka sami wani abu ka koma sauwa to idan bai ɗaya suke sai ka fara sai da wancan mai saukin da saukinsa su kare da ka da kake ci to sai kuma ya koma kan farashin wanda ya tashi da ƙarin da ka ƙara bisa kai ma ƙarin da aka yi maka fahimci misali na so shinkafa ina da tan goma a kan kila dubu bakwai bakwai ta zo man zan hada riba zan sa riba kila dubu ɗaya kaga dubu nawa kenan dubu takwas to sai da na koma sowa shinkafa ta tashi daga dubu bakwai yadda ta zo man ta koma dubu takwas na sake so ta kaga ta zo man dubu takwas zan sayar da ci riba dubu ɗaya kaga za ta zama nawa dubu tara to kaga waccan nawa ya kamata sai ita takwas sai ta ƙari shi kenan sai kuma fara sai da wannan wacce farashin ta tashi ita ma da ƙari na an fahimta da kyau wannan shi ne koyi da wancan hadisi din wanda in ka ce a kai an ƙari za ka tada wannan taka ka kai ta wancan wannan in kai haka ka tsawara ka tsawada ma al'umma dan kai ka san da sauki ka samu rashin sauƙaƙawa sai ya zama Allah kuma ya ci gaba da kuntatawa kullum shi sauki yana zama sababin ƙara samun sauki kuntatawa da zafafa yana daɗa zama sababin ƙara samun zafi da kunci Abin da ya kamata kina mu fahimta Allah ya samu gari. Malam mai tambaya yake cewa menene hukuncin Um, wanda ya ya yi sako ya yi laifi ba inda aka ce ka yi amfani da wani abu ka fitar da mani a cikinka wato in ba ta hanyar jima'i da iyalinka ba inda ba ka da iyali ba inda aka ce ka yi haka inda aka ce ka rika azumi shi zai rage maka kaifin sha'awa ka sami ladan azumin kila ma ka rika tawassuli da azumin cewa sakamakon azumin da kake Allah ka yassare mai da zan yi aure amma duk wani abu da za ka yi na kai wannan ka saba ma Allah kuma ka yi abin da bai dace ba ko malamai sun ce yana ma taɓa kwakwalwa wannan abubuwan da matasa suka yi ainihin a ƙarshe zai iya taba musu wani abu na lafiyarsu Allah azumi ko ya ce abinan yana azumi kenan da ranar Allah shi ma ya yi sako wasu malaman suna cewa azumin shi ya kare su ya rama kuma ya kafara eh, wasu kuma suna cewa abin da ke kare azumi shine jima'i na karara kenan ko da iyali ba shi wannan fita da mani ɗin ba saɓani ne dai wurin malamai Allah ma'ana malam mai tambaya ke cewa da Allah yana so malam ya hakaito masa abin da ake karantawa yayin da aka sujjada don ah, ta cikin alfahari to ai suna da yawa a doyi ko eh, sujudin tilawa ke nufi to suna da yawa daga ciki dai akwai da sujada yi lillazi khalaqahu kowa shakka samahu kowa basara ɗaya daga ciki kenan suna kuma ka koma cikin ina jin su musulun ya kawo sauran sai ka karanta wanda yake cewa wanda ya rasa sallar isha ka biyu idan zai ciko raka ko ce fatiha da sura zai yi ko ya fatiha wannan tambaya ana yawan maimaita ta ko eh, a ta kokari yana zuwa makaranta domin yi wannan bayanan dalla-dalla a ko shi ne wanda idan kasa aka tsere ma a da raka a biyu in ka tashi za ka karanta fatiha ne a asirce in wurin ma da ake bayyanawa ne shi kenan fatiha kowace za ka karanta a sirce saboda cikawa kake kai a halin yanzu ko me cikawa su ne rakawoyin ka na karshe rakawoyi na karshe da ake karanta musu fatiha kawai wannan shi sai dai na sa abin da ke yawan kawo tambaya ɗin a masaban malikiya ramawa ake yi so abin da suke cewa ka tashi sai ka rama ramawa shine mai aka tsere maka rakawoyin farko to su za ka rama za ka karanta fatiha da sura kuma a bayyane shi yasa sai ka jin an tashi masallaci ya buɗe da karatu gaba ɗaya masu cika masu aiki ana ta rama to gaskiya hadisi ingantacce abin da yake na cikawa za ka yi eh amma fata kun atimu abin da ya kuce muku ku cika eh wallahi ba'ala don ga lokaci yayi masu neman addu'a dukkan muna neman addu'a junanmu Allah ya biya mana bukatun mana na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mana na alkhairi Allah ka fi mu sanin bukatun dukkan mu bayan ka ne ka san abin da ke cikin zuciyar kowa kuma ka san bukatar kowa ka san abin da kowa ke so da abin da bai so to muna roƙonka muna kama kafa da sunayen ka kyawawa da sifofin ka maɗaukaka ka biya mana bukatu mana alkhairi da shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi Allah ka biya mana bukatu mana alkhairi duk wanda suke mana wasiya da mai masa addu'a Allah ka san mu ba mu komai ba suna kyautata mana zato ne in mun roƙa gare ka za ka amsa musu Allah ka amsa musu bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka karba musu bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu kuma ka biya mana namu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي na حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ na وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين